so akan wannan channel din za mu rika kawo muku new web series mu da muke dauka mai suna lokaci saboda haka masoya ina kira da hau youtube a danna tijani asasi tv a yi subscribing a danne notification da zaran mun cika ko zama eh na farko masu fara ta ne daga sikiya ba za ka faɗo ba sai ka mutunta lokaci ka girmama lokaci da lokaci shi ne cika girma da zarar ka amince da lokaci lokaci buɗin rayuwa mutum karke shi ka girma zarar ka kula lokaci shi ne mafita cika girma lokaci wanda ya ɗauki alkawar ya cika ba za ya faɗo ba lokaci kuma rayuwa za ta mai kyau ba zai rasa komai ba rayu kar mu bar su mu kula da rayuwa lokaci sannan kar mu bar su su ma 'ya'ya ne kamar kuwa. lokacin ga kulan marhaya rayuwa za ta yi kintsewa lokacin gwamnati na iyayen yin marayu ba faɗe ne ba lokaci ma dai maraya dan kowa ne ba faɗe ne ba lokaci naga waɗansu sun so su amsa ba waɗansu ba su tausan marayu ba su ɗauke su ‘ya'ya ba lokaci waɗansu sun riƙe su amana kuma su bar siyasar ba wannan rayuwa damuwar ta tana da yawa da na duba sai mu kula da lokaci da shi bai huta ba ko ba lokaci yana zuwa yana tafiya rayuwar da kawai na yodu ba abada ba za ya taɓe ba Lokacin su ji gwan rayuwa ne don bayo kamar su ba Lokacin ni haƙuri mu bi su shine zanin dukkanin cika girma lokacin wayo rayuwa rayuwa lokaci ke bahar tsoro. wanda ya kama Allah ba zai zauna cikin larura ba wani yana cikin damuwa wani yana cikin daɗina. rayuwa ta maraya ita kawai nake duba na tuna da lokaci